Wani kun san me matsala ta kuwa? A'a sai kin fada. Tunda ne aure mijina sati biyu baya cin abinci na. Kuma kika yadda? Ka san me matsalar ku? Ba ki amfani da sinadarin dahir kori. Dahir kori kuma? Dahir kori kuma? Kwarai. Dahir kori kuma? Dahir kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace.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 ba haye ba ne dole sai an haɗa da tagwaye lakabin ɗan barna kuwa in ta ce Allah shi ne da magani har ma a cikin taskarsa ya sanar da mu wannan magani na HIV sarkin aska Abdallah domin shi ya gadar mana da shi wannan magani na HIV da nake sharhinsa a halin yanzu da yardar Allah da irin kamun da ta yi mutum in har suka yi amfani da maganin da nake sharhinsa a halin yanzu cutar tana kasancewa tarihi a jikin mai ita wannan maganin muka tanadar musu ƙananan yara muka sarrafa ya koma na ruwa domin su yi amfani da shi da gaggawa cutar za ta bar jininsu cikin hukuncin Allah ita ko cutar sikila to da yardar Allah duk irin kamun da sikila ta yi wa mara lafiya mai ɗauke da ita in har yi amfani da wannan kalar maganin maganin yana ratsa jininsa da ɓargonsa ko namiji ko mace ko yaro ko babu. mun sauƙaƙa shi akan naira dubu biyar kacal amma daga cikin masu fama da cutar sikilar wani in muka karɓi jawabansa ko kuma muka karɓi ainihin maganganunsa zai sha robar maganin sama da ɗaya cikin yardar Allah wannan cibiya ta Allah Mubaraka ta Traditional Medicine Center da ke garin Karmami tana da yara saƙo-saƙo da lunguna amma daga cikin yaran da ta yaye wasu idan suka fuskanci maganin da muke bayarwa na HIV ya ƙare suna zuwa suna buga jabin maganin har su samu dama su yi ga midiya su ringa yaɗa shi suna cewa wannan magani na HIV ne ko kuma na sikila to jama'a ya cancanci ku gane maganin yana da launi-launi guda arba'in da ɗaya, har ma su ya kasance guda goma sha biyu sai mutum ya zo zai san haka idan mutum ya sha maganin HIV ƙasa da wata uku da kwana tara to cutar HIV bai isa ya rabu da ita ba saboda ƙarfin jinyar a cikin jininsa amma sanin lokacin da mutum zai sha ya rabu da ita sai mutum ya ziyarce mu ko kuma ya same mu a cikin guraren da muka ambata sannan zai sani alhaji bakura na garin borno wasu sun san shi wasu kuma labarinsa suke ji yadda ya mun wannan kyauta to ni ma ina gode masa a har kullum domin jin daɗin maganin sikila da wa yaransa ya sa ya bani wannan kyautar waya ta kai naira dubu ɗari tara shi yasa na fito nake godiya babba a daga mu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 laure laure to ki zama canja halinki laure laure to ki gyara halinki laure laure to ki canza ɗabi'un sarku gutsurin tsoma ba ta bari ba kullum shari muna furci ne ba fa ba zan koma cikin gida fa yanayi baka tashi tsaye da ni ba sai tashi zan fita ka ce don koma ba zan ba zan koma ba amma dai kya bari mu magana ko kafin ki fita ko wallahi ba zan koma ba duk abin zaka faɗa idan yayi tsami ka jira idan na dawo gida na gama sai mu zo mu dora amma wallahi yanzu kan ba zan koma cikin gida ba au au au au au kina kina nufin yafi magana muhimmanci kenan faɗi ka ƙara shikenan shikenan shikenan shikenan Shikenan. Ya. Ya da min wani irin kallon tara saura kwata duka na zaki. Laure, mai dan Allah ba wata mafitar yanzu? Laure, dan Allah yanzu babu wata mafitar yanzu? Me kika mai da ni? Ni ce zan je fito nemo miki mafita? Ke je ki nemo mafitar da kanki mana. Murja? Iliya, Iliya, don Allah don annabi na bi Allah na bi ma'aiki. Iliya ka rufa min asiri ka haƙura da auren nan wallahi Allah in ka ce za ka yi auren nan Iliya mutuwa zan yi. <laughs> Mutuwa fa ka ce fa Habiba. Iliya wallahi ni ba zan iya haƙura in ba wata kai ba ni ba zan iya haɗa tarayya da wata mai suna kishiya ba. To na ji tashi mai magana. Abin da nake so ki sani Habiba. sai dai ki yi haƙuri ki ɗauki auren nan a matsayin ƙaddara dan na rantse da Allah ban ga dalilin da ya isa hana ni fasa auren nan ba haka ka ce Iliya haka na ce to wallahi zan ga inda matar ta kada mijin wallahi Iliya baka isa ka kawo wata a gidan nan a matsayin kishiya ba dan wallahi Iliya da kai auren nan gara in kwantar da kai a gidan nan in maka yankan rago in ba naman ka in kai bola in zubar Habiba yankan rago fa kika ce fa yankan rago fa kika ce tabbi jam bara ka ji Iliya ni fa ko gaba ɗaya na haƙura da zama da kai Iliya ko kai ne ɗan autan maza ni da kai min kishiya na haƙura da zama a gidan nan Allah Iliya ba zan iya ba. Lami, Lami, ke ma kin fara cin ƙwaƙwalwa ko? Kin fara cin ƙwaƙwalwa ko? Kamar ya. Tambaya ta kike kamar ya? kin biye wa laure kuna ta yawo a gari kuna ta aikin Allah wadai ko ke ko a jikinki ga kike zama yan birni ko mm. kin sha jan miya kin ga motoci ko mm. to shikenan shikenan nan fa nace aje kauye a gaya mahaifiyarki maganan bikin nan kika ce a'a laure ta gaya miki cewa a bari sai bayan biki in yi so ta ji daga baya wanzu haka dai ne ni fa gaskiya ya wala duk hujjojin da laure ta kawo gaskiya ni na gamsu da su ah. yauwa duk wata baraka da zata taso a ce yau an fasa aure na ni ba son shi nake ba saboda haka kai ma idan zaka shigo ka shigo a yi da kai in kuma za ka cire hannuwanka abu mai sauki sai mu tai mu nemi waliye ga sunan kamar jamfa a jos ah. a cikin gari waliyan eh waliyan za a daina masu cikin gari eh a ah, lalle lalle lalle rashin kunyan ki ya balaga rashin kunyan ki ya balaga shikenan shikenan naji to sai ta gaya kuma ya zaku da kuɗin sabo da kuka ci wane ne kuma sabo ke kika san shi ke kika san shi wallahi baki ci buzu ba sai kin yi aman gashi kina nan duk kusa kasa kin biya yarinya ta mai da ki sha sha a wanda ya ci kudin sa sai ya je ya biya sa ni ban tunanin ba nanin ba za ta ci ni ba wallahi ai ko wallahi baki ci buzu ba sai kin yi aman gashi kina nan duk kusa kasa kin biya yarinya da ta firki taki yanzu wato kin da binni kin waye da da kin ji karan hodda mota bor sai ki ko ki fita guje yanzu wato kin waye da kin ji bor ki dan madda mota ta wuce shikenan kina kin nan gari ko yi to ba kan mage ya waye ba ai magani ai dai magani in tusa ta hura wuta ai dai magani Murja, ki sakan ni. Wallahi Laura ba zan sake ki ba sai fa kin tsaya mun yi magana kin samar mun mafita. Kin fi kowa sanin kaina baya ja wajen tungu da na Wai kenan dama kallon munafuka kike min? Me kulla tuggu? Koma dai menene a yi shi daga baya. Amma wallahi Laura idan kika bari na shiga rana na rantse da Allah na lahira sai ya fi ki jin daɗi. To sai me? Dama tare aka gan mu? Can ga su gada wai zo ma ya ji kiɗan 'yan farauta. Ke murja. gara ki zo in koya miki sabon salo da dabaru yadda za ki ji daɗin zuba sharafinki wajen karɓan kuɗi hannun maza. <laughs> Laure, gwari gwari za ki min yadda zan fi jin daɗin fahimta. Wai yanzu ma sai ki nuna min cewa kanki kwakwalwar na kifi ne? Da Allah ne ki kyale ne, sauri nake ganin ɗaki fa zan je. Habiba, da gaske kike? Iliya, tun da har ba za ka iya haƙura da auren nan ba ni ba zan iya zama a gidan nan ba gara kawai in wuce in tafi gidanmu idan ya so ka faɗa min lokacin da za ka aiko min da takarda ta sai in zo in ebe kayana. yanzu ke habiba saboda ina son in yi aure shi sa kika zaɓi rabuwa da ni iliya kai kanka ka san yadda nake da kishi ka san ba zan iya zama da wata mace a cikin gidan nan a matsayin kishiya ba tunda dai ba za ka iya haƙura da auren nan ba gara kawai in wuce in tafi gidanmu kin ga dakata ke ji ba fa gida ɗaya zan sa ku ba fa ba waje ɗaya ba hmm. to idan ba gida ɗaya za mu zauna da ita ba iliya ba ka fa da wani gidan da ya wuce wannan shi kaɗai ka mallaka a duniya ko idan ba a nan bane to a ina za ta zauna haya fa zan kama mata habiba haya sabida jawa kai masifa iliya muna zaman zaman mu cikin rufin asiri shine zaka je ka kama haya sabida kawai auren ya zame maka masifa dole sai ka yi shi ne wai yanzu dai habiba ki kwantar da hankalinki koma ki zauna iliya gaskiya sai dai ka zaba ko ni ko ita ni fa habiba gaskiya sai dai in zabi dukan ku gaba daya tunda ba za ka iya haƙura da auren nan ba iliya ni na tafi gidanmu kawai ka kawo min takarda a kin ga habiba tsaya karki nisa tsaya ki tafi da ita Da gaske kake Iliya? Da gaske nake. Ƙarya ne wallahi Iliya babu inda zan je kuma wallahi babu wadda ta isa ta shigo cikin gidan nan a matsayin kishiya. Wallahi ba wadda ta isa ta shigo gidan nan. Kuma na ga yarinyar da ta isa ta shigo cikin gidan nan. <laughs> Kai ikon Allah mata mata Allah ya sa ba dace. kana yi abin da rake fara zaki na tun nan faɗa ki faɗa shine aikin ki. Na dai gaya miki. Ni wallahi bari in gaya maka in dai akan Iliya ne ba wanda ya isa ya gaya miki. Shikenan abin da ya rage kawai nake farda gina tunda zan faɗa ki faɗa muna sa in sa da ke. Shikenan. Da abin da ki ina gani. Ne kike murguda baki? To kin murguda mata. Kin murguda mata baki. Ni ba ni kika murguda ba. Aikin banza aikin sha sha banza shashashan wani. Shikenan. Kin zama da wani gidan wallahi ba zama zaki ba. kabe si kabe si da kawon ma amarya amarya ba ki halifi ke ko kin kashe dan masu gida lami in kin kashe ma ki haifa mai wani wallahi hmm, ga zuwan ki amarya yan lalle sai aka yi me faru a ashe biki ya zo to sai aka yi ya hmm. ai abin namu ne ana gida daya ai ba ai shagali babu mu ba ai shi na gani na ce bari in zo in samu amarya in sanan mata mi magana kan magana lokaci na ta ƙurewa a jiya ɗauko anko kin ga anko nan muka fi so muka sako shi jik a jikin mu wallahi abin kyau zai in gaya miki amursu ta ango hmm. ai dole irin wannan sai kin kintsa kin shiga kin fita karfa ki man a gidan kishiya zaki hmm. kin ga in kina da 'yancin canjin ki zo in raka ki gurin malamin mu me zafi mm. ni wannan maganar malaman gaskiya ba na ita yawa kilishi mm. ina son ki ɗauko min anko mai tsafi mai tsafin zafi ba na son kalan gajiyayyu irin kalan na yan bariki ina ni na ɗauko anko irin na gajiyayyu ai a tankwa za a ɗauko yan daɗin daɗi wanda duk wanda ya sa ta za ta mashi a cikin jiki wallahi na rinta da Allah amarya ba za mu zubar ba a bikin nan naki dole mu shoshale mu shana a gari wallahi tun da na tsaya a kusa da ke kike ta kanshin amarci ai kamshi kike kamshi kike muna jin kamshin nan ko ba haka ba zina ah, ba ki jiyo kanshin amare ba ga kanshi nan ku sai tashi yake amarya wani da amarya ta ango hmm. ku ba To ni shi kenan yanzu zaman gidan nan ya gagare ni? To ina zan je? Wai yanzu da gaske dai na zama sakakkiya. Ba ni da tsuntsu ba ni ga tarko. Similitis manya. Kayan ake harhaɗawa. Hmm. Ni ɗakin nan ma ya ishe ni in baji hajata ba? Wai da Allah tsaya. Ya haka? Kamar ya, kamar yadda kika ji ta faɗa. Taju Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Anur Islamic Medicine shine yake bayani tare da ni akwai Zara Muhammad. Wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf faɗin arewacin Najeriya da kuma faɗin Afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser kit mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar annur wannan na ruwa ne ana amfani da shi tsawon sati ɗaya sannan kuma ga waɗannan dukkanin wata matsala da kake da ita ta infection ko toshen prostate Allah zai raba ka da ita masu fama da matsalar kankancewan gaba wannan suke amfani da shi masu matsala na water spam ko low spam count suna amfani da spam booster mallakin cibiyar anur islamic medicine masu fama da saurin inzali suna amfani da wannan waɗannan magunguna da aka gani su ne masturbation cleanser kit wanda cibiyar anur take badawa kada ka bari wani ya yaudare ka da sunan zai baka masturbation cleanser kit mallakin cibiyar anno ana samun magungunan nan a halastassun ofisoshinmu ko kuma a kira lambobin nan da muka bada nan za ka samu ingantaccen maganin masturbation kilinza a cibiyar annur muna magance matsala na hawan jini ko matsala na jinnu ko sihiri ko ciwon suga ko matsala na hepatitis a ko b ko matsala na ciwon koda insha Allah. cibiyar mu ta annur islamic medicine ta sha bamban da sauran cibiyoyin wajen rike alkawari da aika muku magungunan ku a duk inda kuke a faɗin duniya wannan cibiya cikin farin ciki tare da ƙara sanar da al'umma ta buɗe ofis a cikin garin kumasi a nan abobo namba 2 nan gidan sarkin aski a nan cikin garin kumasi inda muke da ofis a cikin garin accra na ƙasar ghana anguwar fadama gaba da gidan chief imam kaɗan gidan hajiya zainab mai albasa a cikin garin abuja muna nan a descent shelter plaza kafin ka karasa live camp police station nan bene hawa na hudu ofis mai lamba 36 a ƙasar Nijar, garin niamey ofis ɗinmu yana nan karce lazare bayan ekon lazare n waɗanda suke ƙasashen ƙetare irin libya zuwa algeria waɗanda suke shan wahala kafin samun magunguna daga gurinmu mun samo hanyoyin aika waɗannan magunguna cikin sauƙi kuma cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. sunana aliyu haidar abu anwar shugaban cibiyar ɗan gane habala islamic health center daga jihar Ashanti da ke ƙasar Ghana. Wannan cibiya ta ɗan Ghana cibiya ce da take binkici a cikin littattafan magabata dan gano ingantattun magunguna musamman waɗanda suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya a nan ba wurin binkice cikin alƙur'ani mai girma tare da wasu ayoyi waɗanda suka yi bayani akan yadda ake harhaɗa magunguna musamman abin da ya shafi matsalan ciwon ƙoda, ciwon hanta ciwon sanyi farin sanyi jan sanyi ko shuɗin sanyi ko baƙin sanyi ko abin da ya shafi matsalar syphilis wanda yake rike bayan ɗan adam ko abin da ya shafi wato matsalan gonorrhea ko abin da ya shafi matsalan infection ko abin da ya shafi matsalan ciwon aljannai ko abin da ya shafi matsalan sihiri ko matsalan maita ko abin da ya shafi wato namijin dare wanda yake hana mata haihuwa da kuma wanda yake hana mata wato yin aure ko abin da ya shafi matsalar low sperm daga ɗa namiji ko abin da ya shafi wato matsalar hawan jini ko matsalar ciwon sukari ko abin da ya shafi wato matsalar gangar jikin ɗan adam gaba ɗaya da ruhin ɗan adam ko da baka san me yake damun ka ba wannan cibiya tana dubawa ta gano wannan matsalar taka ta kuma baka magani a kanta wannan cibiya ta shigo cikin wato wannan ƙasa ta Najeriya inda muka fi sansani a nan cikin garin Kano titin sabuwar gandu wanda ya tafi dan maliki saman benen emirate chemist ko kuma birnin Kaduna inda muke a nan kwanan lami tudun wada kwanan lami annur saman benin annur plaza shago mai lamba goma ga waɗanda wato suke jihohin da ba mu da ofisoshi ko ƙasashen da wannan cibiya ba ta isa gare su ba muna iya aika musu da saƙon magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya ai dama na san za a rina in ba kai ba mara kunya akwai wanda ya sai mu haka yaushe kai kudin har da zaki tare min hanyar da zan wuce shi arziki kashi ne kuma na taka nawa ba wani abu da zaka iya gaya min a magana arziki dan na sha maka kai ka taba ganin ɗaukaka ta zo mutum ba tare da kalubale ba <laughs> ba irin wannan kalubalen na irin sa Alhaji Bello Kuda ba bai san ka bane ku da muka san ka mu za mu faɗa haka <laughs> sai da na gaya masa cewar wallahi tallahi ni babu wani wanda ya zai shiga gaba ban jin kuɗi shiga wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sawun barawo wai ina ne zani sa Na yi gabas yi arewa ban ga mafita ba za mu je da kai gurin malami na a kashe shi alaji eh, subhanallah ai bana irin wannan aikin alhaji idan ka amince zan yi wata maka da yake ka a yau kamfanin wonderful movie ton suka dauki nan muku wannan kata shirin mai suna sawun barawo Malayan sunanka? Sunana mutuwa. Ka san inda kake kuwa? Zan iya fasa ma kai a nan wurin ni babu ruwana. Ka gaya min abin da nake tambayar ka. ba wasa nake maka ba aka sake ba a kama ta ba asiri na ne zai tonu fa <laughs> idan har ka biya asirin ka zai rufe idan kuma baka biya ba ba bawan Allah dan Allah me muka muku kuke so ku kashe mu ne dan Allah sawun marawo producer Bashir Girma and directed by nan Suleiman One Boy. Sound Barao. Duk inda yarinyar nan take ku fita ku kama ta. Ko a yaya ko halin kaka yarinyar nan ta zama tana hannunku. Wallahi yanzu ka ganda kashe na zasu. kaje ka je ka kashe iyayenta sannan kuma yanzu ka zo ka kashe ta wallahi Allah wanda da kashe ta ka to madran saufarawo ne a ba mu space space muke bukata chas in ba ta ji ba in maimaita kamar ya ta ji kunnen ta biyu kulma ce ke na ce kulma ce ke kina ji ras abin da take faɗa. ɗakin nawa kama saboda na ce muku na tafi kenan ba zan dawo ba hmm, to ku sa a ranku wallahi yadda kuka san me zuwa ɗaukan karatu karatu na je in ɗauka in dawo gidan nan. ke dalla malama saurara yanzu nan zan miki hau me yashi na rantse da Allah wasa muke da ke ko ki dawo ko karki dawo duk uwar ubansu ɗaya bai shafi kilishi ba abin da muka sani yanzu ki tattara ki ba mu waje zinat za ta mai da ɗaki shoprite ɗinta kin ji wai da Allah nan kai namiji ne ko mace laura kin cuce ni wallahi ta jaka tozarta ni amma ba komai 'yar Kawaliyar Roman Jaba shawara. Ina Ba tare da ko sisi ba. Hmm. Mu je mu samu tajo a ba mu ɗakin nan. A haɗa mana da kayayyakin da suke cikin ɗakin nan. Hmm. Ita wannan matar ba abin da za ta fita da shi sai ta fita da iya tsumokaranta wato kayan sawa. Ɗaki da kayan ɗaki. ya fa jira in mutu ku ci gado ba mutuwa ne ba wallahi zan dawo ina nan sai na zame muku masifa wallahi in gaya miki zinat ina so in ga an musguna mutum mutum yana cikin wani hali ni kuma daɗi nake ji <laughs> haye just wallahi kin ga murja tun muna ce da juna ki haɗa yanzu yanzu ki ƙara gaba wajen let's go a tafi a ban mana ɗaki ke muna jin daɗin tattara kayanki sosai a tafi waya ah, let's go a harhata ah. habiba habiba kinga ya shiru don allah goge hawayenki duk abin da yake tunanin zai faru wallahi ba zai faru ba habiba ba fa zan ƙara auren nan bane saboda ba na son ki wallahi kawai kaddara ce Iliya kai ma sanin kanka ne ka riga ka san ba na son kishiya ba zai iya rayuwa da kishiya ba ne maka Iliya za ka min haka laure laure laure wai ka san kishiya ba kya sa miki kishiya ba kika ce to ai sai ki hana yi mu gani na ce habiba ki hada miki kishiya mu gani yar wahala kawai irin ke ga kinan shafafiya da mai ko har ke kin isa ki sa mijinki ya ki kara miki aure har ke kin isa haba habiba mijin mata hudu ne fa bayan ke zai iya karo guda uku ba abun da ya sha mishi kai sai ki hada karin auren mu laure laure ki fitar min a gida ki fitar min a gida ko ne kace kace da ke a nan gurin kace kace da wa zaki kace kace da ni to ina abun har da zaki iya yin kace kace da ni aure fa sai an yi shi kina so ba kya so sai ya ƙara auren nan ras da lami iliya ka gama shirya ba mu je mu ga ɗakin? yi eh, na shirya ina lamin take lami ta gama shirya, tana jiran mu to shikenan iliya ɗakin wa za ku je ku gani ɗakin kishiyar ki lami kanwata da kan mijinki zai aura ɗakin ta zamu je mu gani so kike ya kawo ta nan ɗakin ki hana ta cin amarci ai wallahi baki sa ba yan kajin nan da ake siya na amarya wallahi sai ta ci in ya ga dama har rago ya siya mata ke baki saki hana ta ci ba gara kai ta gidanta ce ita kadai ta ci karanta ba babbaka eh Lami kin gama shiryawa to mu ma ga munan zuwa a'a ban same shi a wajen kasuwanci shi bane shine ne da biyo shi gida amma na same shi ga munan tahowa yanzu yawwa amarya amarya ba ta laifi ko kin kashe dan masu gida yawwa amarya ga munan tahowa yanzu Lami tana jiran mu. Mm, to ba da Habiba zan fita ni sai na dawo. Habiba, ni dai shawara zan baki in kin ga dama ki ɗauka in kin ga dama ki take ki kwantar da hankalin ki ki nitsu kar ki tada hankali da za a miki kishiya shi fa zai ciyar da kayan shi baki ba dan haka ki kwantar da hankalin ki ki ladabi ki biyayya idan kika nemi ku zauna lafiya da kanwata za ku zauna lafiya idan kika nemi tashin hankali ta fi ki tashin hankali lami to ni dai shawaran da zan baki kenan mijin mata hudu ne Kunya Allah na shiga uku. Na shiga uku ni ko mene wa Iliya a gidan nan mene wa Iliya ya dauko min wannan tashin hankalin da masifar haka. Me Iliya yake so da ni ne na shiga uku na. <laughs> Allah ya sa gidan mai kyau ne ka kama mu. Haba bibi, ya za yi dake da nan haka zai kawo miki gida mara kyau. Amma dai zaka samun kayan kallo ko? Wannan ya zama dole, amma dai ki bari tukunna mu gama wannan hidimomin bikin. In muka gama in Allah ya sa da kuma zai zo mana da To ni da wallahi in ma baka samun kayan kallon nan ba, wallahi wallahi da kishiya ta zan je ni. Ba ta kai mu da wannan ba. In Allah ya sa da ma za ki dariya insha Allah. Ke Lami, zauna. 啊。 illa malam lafiya sha sha sha kawai sha ka tafi sha gire girgo kawai ke lami ki zo nan tun kafin raina ya ɓaci wallahi in ta ki zuwa me za ka yi aure da ta ce ba ta yi dole ne dan Allah ka rabu da shi kai in ban da kaddara sabo me zan yi da kai sha sha sha kawai na rantsi da Allah lami ba zan yadda ba na rantsi da Allah kada ka sake nuna min iyali idan ka sake nuna min iyali zan karya wannan hannun naka Me ke faruwa nan? Iliya, Lami, Sabo, daga ina haka? Daga tashar da kika ɗauko ni. Wallahi na rantsi da Allah sai an aura min Lami. Au, wallahi ta laifa kace sai an aura A da ba san me duniya ci ba. Iliya Na ci kuɗinka na ci. Please. idan kana da ƙarfi ka kwata ko ka kai ma hukuma su zo su karɓa maka don wallahi na ci gurin su Allah yake amma komai na ta akwai turje lauri in an ce sai ta yi turje lauri wai dama kai sabo mai shayi ni ne sabo mai shayi Allah mai iko isa ji isa da mun yanzu na zo ka gani ba zan zuba ido ina kallo ba na fi so duk abin da za a yi a zo a yi shaƙari to yanzu ni me kake so maka yanzu ni dai ya wala yanzu so nake aure na da lami ya tabbata tunda na ɗauki sadaki na ba wa laure da hannuna to alhamdulillah tunda Allah ya sa ka kama suna tsakanin ni da laure wa ka ba kuɗin ka laura na bawa to shikenan fakat alhamdulillah sai ka je ka nemi laure a inda ka same ta ka bada kuɗin ka ka je ka nemi ta zama karɓi kuɗin ka a'a tsaya ya wali sakin Allah kana sai sai ne ya wali za mu fuskanci matsala wallahi ya wali wai ina zan tambaye ka ni ina ina lokacin da ka ba lauri kudin ka in banda ba gidaje ne kai ka taba ganin inda aka ɗauki kuɗin aure aka ba mace ka ka haka ta da gemu kamar wanda yake da fahimtar addini ka tashi ka je ka nemi auren mace a hannun mace sannan ka zo waje na kana kana kana kana kana kana kana samu matsala wala ka manta sai wallahi ka wani maki wallahi to amma amma me amma me amma me amma me wannan gemun na kan a masallaci ne sai ce eh, aka ce bismillah ja musalla ashe baka baka ma fahimci addinin ba bila ka sanya aure eh, ake na ma aure wala ka ka ka ka wani kunya Allah Allah haka dai kamar cikin mutum Allah ka ba mamaki Allah ka Allah sarki ka wallahi na tausaya maka Allah Allah na tausaya maka wallahi na tausaya maka wallahi <laughs> a'a aiko wallahi tallahi billahi azimu sai na ce wani abu dan ba zan shiru da bakina ba in tafi ina ji ina gani ta kashe ni wallahi sai na yi magana wallahi sai na tofa albarkacin bakina <laughs> ha haye tas malam wane kilishi hmm? ba na son hauka da dakikanci A Allah wai baka son hauka da dakikanci ni kaga za ka iya gayan wannan maganar akwai babban mahaukaci da kiki jaki irin ka sabo da ka iya ɗaukar kuɗi ka ji ka koya wancan jakar da kikiya irin laure? Eh, na faɗa. Kar ka sake ce min da kiki kilishi. Au Allah kai sabo na faɗa na kuma kuma na ƙara da baki na ne na faɗa. Ehe, ah, ba nan sabo, barkacin gaya maka. na rantse da Allah a halin yanzu ba ni da lokacinka ba kuma zan yi lokacinka ba kuma baka isa na yi lokacinka ba ƙarya ne wallahi eh na sabon na <laughs> hehe a ce maka duniya kama na ga fuska ta dau harami sai sheki take tana walwalin waliyo to barka wallahi wa welcome yanzu shewa ta ta karshe da kai hehe eh walale wash wallahi <laughs> haye mai Kai, Duri a garin barwa wani. A'a! kai jama'a wannan rana da ake wannan rana da ake hey Wani kina makala daki ki fito man hmm, hmm. Umma da gaida Aisha. Hmm. In dai tsiya ce yanzu tuka fara ganin ta yadda ta kwabe min banki ta kwabe wa kowa bu wallahi. Wai ku a tunanin ku murza ta tafi kenan? To ba gaskiya bane. Murza tana nan dawowa dan sai ta zame muku masifa. ke kuma barauniyar banza barauniyar hofi ina nan dawowa gare ki Allah ko hmm. kin kwantar da hankalinki ki je ki share daki ki sa kayan duniya ke ma ki zama mai yanci dan ma Laura ta yi min yankan ƙauna? da ta miki me fa ba da ba an takaita ni ba an kwace mini ta da saurin kayana ba a madadin abin da na ɗaukawa wa laure da tuni yanzu na cika ɗakin nan da kayan duniya a'a kwantar da hankalinki ina sarƙa ce kin san ita dukiya ai ba uwa ce ki san yadda za a yi ki shige ɗakinta ki sake sato sarƙar idan ma da wani abu da ta yi wasarere da shi ki haɗa da shi ki sace ke ma ki mayar dukiyarki hmm? <laughs> Aminci? Aminci aminci ana ni hira a wayira. Kabe kabe si kabe si kabari be si. Kabe si da uwar gida sarautar mata. A'a a'a yau ina ga sarautar ce aka an ki magana. Ɗan sana. zama na a nan nema. Haba da haba domin Allah habiba yaya kike nema ki da mu yanzu saboda Allah habiba a kan kishiyar za ki zauna ki ta garshe ɗan kuka ki ta kuka hawaye na ta shirara hakan nana kina neman ki bada ni habiba a a gaskiya ban ji daɗin wannan abu ba me aka yi aka kishiya wace ce kishiya kishiyar me kishiyar da za a kawo miki ba ta wani binni ba binni kishiyar da za a ɗauko miki ta ƙauye ba abin da ta sani me ta sani me ta sani kishiyar me don girman Allah ni ban ji daɗin wannan abu ba haifi ba haba ki share hawayenki haba ki daina wannan kuka don girman Allah dan annabi kina ba da ni dan Allah dan annabi da girman ki haba mai haba kilishi wannan wanne irin magana kake yi kilishi ya za a yi ka ce ma wai in daina nuna damuwa ta kilishi wai kamar ni habiba kamar ni habiba kilishi iliya ya ce wai zai yi min kishiya me na masa to me kanki farau ko kanki karau eh kin ki zauna mu tattauna mu nemi mafita kai yanzu a tunaninka akwai wata mafita da za mu samu a cikin gidan nan da har zai sa iliya ya janye maganar aurensa ai kina ji ki kwantar da hankalinki inda kina tare da ni kilishi duniyar Allah to insha Allah babu abin da zai gagara wallahi tallahi habiba ba wani abu bane eh Mai, mm, maudu'i salama alaikum, assalamu alaikum, maudu'i ya zo to kwantar da ki Habiba ke yanzu kina zaune duk wannan abin da nake lissafa shi wallahi tallahi Habiba ki ne eh ke ji salo da na daukan hankalin miji baki iya ba ki sisina makirci tuggu duk ladabi da kiyayya cikin soyayya cikin aminci ki karkato hankalin Iliya ya dagare ki da kansa da kansa ko yana so ko baya so a yi jan hankali ta soyayya wallahi da kansa miji zai da kan hankalin matarsa ki kwantar da hankalinki yanzu zan zauna nuna miki salo da tuku iri na fanni na soyayya <laughs> bari ki dan tashi nuna miki yadda ake a fanni tunda ke baki iya ban koya miki kuma ki dauka darasi ne kuma sai ki dauka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana inuwa iliyasu sunana dr muhammad sani wannan cibiya mu tana binkito muku magunguna ta ƙarƙashin littattafan addinin musulunci da wannan cibiya mu ta aliyu tana bayar da magunguna kamar cutar hiv mun ba da magani an an warke ina masu fama da matsalar istimla'i wanda yake haifar da cututtuka guda 22 a cikin ɗan adam kamar rashin haihuwa tsinkewar maniyyi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 rikicewar al'ada ko ciwon zuciya da gyambon ciki bi ma'ana ulcer ina masu buƙatar su daina shaye-shaye ina masu fama da matsalar ciwon tsagin jiki ko ciwon daji ko kuma matsala ta iyali ina masu fama da sihiri ko son ko kuma jifa rikicewar kasuwanci ko kambun baka ina masu fama da ciwon siga sikila da basir mai tsaro ko mai zubar da jini ina masu fama da zazzabin malaria da shawara bi ma'ana typhoid ina mata masu buƙatar yin aure ina masu fama da fitsarin kwanci ko kuma matsalar hadda a wajen karatu cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu mukan duba mutum mu dora kan santar maganin da ya dace da jinyarsa da izinin Allah za ku samu babbar cibiyar a birnin Kano titin gidan zu wato zoo daidai gidan man total Royal Two Plaza wanda yake kallon Hockey Police Station saman Bene shago mai lamba 5B za ku samu reshen da ke cikin garin Maiduguri Gwange Jakshan makabarta Marhaba Plaza saman benin shago mai lamba biyu. A cikin garin Kaduna za ku same mu a Ahmadu Bello Way da ke cikin Mangal Plaza saman benin shago mai L99. A Taraba Jalingo za ku same mu a FMC Junction Barda Way AU Faruk Boutique saman Benin. Cibiyar al Islamic Medicine a shirye take gurin tura muku sakonnin magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya. A ƙasar Nijar muna maraɗi kudu da masallacin jingine.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 Najeriya da ma duniya baki ɗaya barkanku da jimurin kallon mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Ahmad Yarima ɗan zaki. Har yau har gobe a cikin shirin mu na kiwon lafiya muna ci gaba da kawo muku abubuwa iri daban-daban waɗanda za su taimaka muku wajen kiwon lafiyar. Kuna iya ɗaukar lambar wayanmu a akwatin talabijin ɗinku kamar yadda kuke gani. Adireshin ofishin mu kuwa yana nan a cikin garin Kano gaban Kisgadi kan titin zuwa 'yan kaji kusa da shiga kwanar layin famfo. ina so in yi kira ga mutanen da suke fama da larurori iri daban-daban a jikinsu musamman waɗanda suke fama da matsalolin ciwon sanyi ciwon siga olsa matsalar jijiya hawan jini da dai sauransu ina so in sanar da ku cewa ciwon sanyi ciwo ne da yake da matukar illa a jikin mutum haka kuma ana daukan ciwon sanyi ne ta hanyar yin mu'amala tsakanin mace da namiji ko kuma ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta idan ɗan namiji ya kama da irin wannan larura zai kasance cewa ƙwayoyin sinadaransa za su dinga mutuwa ko kuma ya zama cewa sinadarinsa yana tsinkewa wani lokaci zai kasance mazantakasa ta dinga motsewa ko su kuraje su dinga feso masa masu fitar da ruwa wanda suke hana sa wando masu matukar ƙaiƙayi yana rage ƙarfi na ɗa namiji ko kuzari ko kuma ɗaukewar sha'awa baki ɗaya idan mace ta samu wannan matsala yakan hana ta samun haihuwa yawan jin zafi ko shan wahala a lokacin al'adarta haka kuma akwai mutanen da suke fama da matsalar ciwon shuga ciwon da yake sa mutum rama ko mutanen da suke fama da matsalar ulsa wadda take hana su cin yaji maiko ko kuma gas ko abu mai tsami haka kuma ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya wanda ba sa iya tafiya nan da can sai da sanda ko ba sa iya tafiya sai sun zauna sun huta Allah ya sauke haka kuma ina kira ga mutanen da suke fama da larurar ciwon ɓarin jiki ma'ana paralysis. wanda ba sa iya ɗaukan abu mai nauyi da hannunsu suna tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani ba idan kuna fama da irin waɗannan larurori da ma waɗanda ba mu ambata ba saboda rashin lokaci za ku iya ɗaukan lambar wayar mu kamar yadda kuke gani a akwatin talabijin ɗinku da adireshin ofishinmu muna iya aika magani ko ina kuke a faɗin duniya sai mun ji ku. ku. Alami? Wannan gidan dai kamar zai fi wanda muka kalla ɗazu. Allah ko? Ina ga wannan za a dace. Ba kamar wanda muka baro a baya ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum mun zo ganin gida. lauri, lauri. Laure. Alaikum salam. Laure. Hajiya. amma da gani ke yar duniya ce ko ke faɗi me kika ce a haba ba da son ɗaukar rantar zunubi mai mata aji ai sai dai wawa kin ji me da ce ke wai wa ita ko ki tuwa min ruwan samun jaraba a cikin gidana eh wallahi idan kika ƙara tunkure min goshi sai na miki rashin mutunci masu daraja ma da wanda suke da masu goyon baya ba su min na kyale so bilantana ke da gani kin ci duniya a'a hajiya hajiya haba haba haba haba haba haba haba haba dan girman Allah ki hakuri ba tashin hankali ya zo ya kawo mu ba mun zo duba daki ne dan Allah ki ya hakuri to bari ku je in gaya idan dai har wannan ce za ta zauna a cikin ɗakin na fasa da ɗakin ba ita bace wallahi ni zan zauna a ɗakin nan a'a hello ya aka yi ne na na galwa na na ga hannun tsohuwa paul lakin mm. a kudan ya jura ne. <laughs> ai babu matsala ka nan yanzu yanzu nan za ku ga na na garwa. ah <laughs> gani na gani na muku jira na a ai bata nuna mana ɗakin ba ko ta gaya miki a ni bata gaya ba wancan shine a buɗe wannan dai da halama zai fi wanda muka duba ɗazu kyau shine ma ba kuma ya ciki shine yawwa habiba da farko idan zaki magana da mai gida kin mata kalkala kin an tayo kayan taushi kin dora akan harshe ki sannan fa ki fara magana ba fa kawai da mai gida ya zo ya ce habiba fito na a'a ba fa haka saki a'a habiba ba fa haka nake ba a daga murya ana magana da mai gida kina ji da zarar kin ji mai gida ya ce salamu alaikum sai ki ce Amma wa alaikum salamu. Ba hakan zaki murya amma fa ba hakan zaki tafi zani da bari ga da ban ba a'a ba haka zaki ba. Me gida me gida a'a Habiba ba haka ne koya miki ba ba haka ne miki darasi ba eh eh da kin ci sallafa sa kin taho dan ya fa abu aka ki taho kina ganin sa sai ki haka sani da zuwa sani da zuwa an nuna zuciya ta sahibul mukalkal an dawo ya hanya ka dawo sanyi da zuwa ki tafki hannunsa kin gane ki kama shi ku daka kin gane habiba to haka ake yi wannan darasi wannan darasi da fatan kina dauka ki duka dauka darasin nan saboda ba wasa saboda aminantaka yake tsakanina da ke yasa nake gaya miki gaskiya tsakanina ga Allah ina ƙaunar ki ba cuta a tsakanina da ke kina ɗauka ko yau sai ki miƙe idan kika miƙe kina ji duk wannan karatu da salo kowanne da kalarsa don haka kin ga ɗaura ɗan kwali ya ɗaura ɗan kwali akwai karatunsa ɗaura zani sa riga kafa ki je ki dinga sa rigar da tafi ƙarfin jikinki ki dinga sa sai sa sai sai kada ran kada ham kar ki sa wacce ta matsi kar ki sa wacce ta yi miki yawa ke matsatsiya ma ya iya sawa a gidanki ne kuma ke da mijinki ne me a ciki ba komai komai jikinki dan Allah haƙiƙa ki dinga sa turare ki fese jiki da turare girkin ki ga mangari bakin gama shi ki fesa wanka ki fesa turare kar ki je mijinki ya zo kina gaishe shi ya ji gumas rana ta da keki ga kaurin kicin ya da keki ba dole miji yayyo siya ba amma da ya zo ya ji kamshi na da ki hanci sai ki je da ce miki baby kina baby yana baby abun ku a can a can abun ku na matan aure yauwa <laughs> sai ki tsaya kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa akan me ai billahi tallahi azim habiba in har kina tare da kilishi babu kunya kuma iliya ko yana so ko baya so ko ya shirya ko kar ya shirya sai ya dawo gare ki kuma aure ba za a yi ba ba za za a yi aure ba fa ce ba ki da tabbiyu a kine shi zan dai yi iya abin dai da kaina zai iya ɗauka eh. wannan darasin namu ai tsayi ne da shi in na ce zan kawo shi gaba ɗaya sai in je garin gyara kuma in zo in yi ɓanna ki har mai ma ki dan zizara <laughs> ki dan kara haske ki haske duniya ne haske rahama ne ki nemo mai abu ki an ta ya afata nan ta ki haka zaki dau fuskar ki dai ba mama ki dinga walwalin waliyo a cikin yan mata <laughs> Sauran mu samo kwado mu saka. Allah sanya albarka. lai miki jira ni fa. Ah. Ah. Lore? Yabo. Wa nuna ma wannan gida? da malam kika tare, wa zai nuna min kuwa? Ni da gari da kaina na zo na nema. Kanwata ce zai aurenta. Za ta kama ɗakin nan. Kanwar mijina. Ashe za ku zama maƙota kullum zan dinga shigowa kenan. Kwanan nan dai za mu zama makota gaya miki. Za a kawo kanwar mijina ɗaki kusa da ɗaki. Kullum sai na zo gidan nan kina so ba kya so. Lami ba ku gama wayar ba? Wai tun ba auren ba kun fitini juna da waya? Ita ce wallahi. Ah, ah, ah. Murja? Sai wata rana! Aure dai shi kenan ta zo ƙarshe. Hatta ban tausayi. Tausayi akan me? Wallahi. Ƙaryin fa ciki ta yi. Fa haka ne fa. To, kya ce ta baki tausayi? Allah sarki Allah ya ba ta zawarawa masu arziki. Wannan kuma can ta matse mata. Kuma za a ji a damfara kuma oho. Kai Laura kawai ki ce fa. Ke.

ko ina ya amsa kan ki zaki dinga abugan ta kai haka kamar kamar hannun namiji a hankali kin ga haka kishiya a haka za dole cin kake koya mata ke mun hmm, ki kal tsaba ido na kika iya ce mun wai dan daudu ko ƙarya na maka kai ba dan daudu ba to ba suna na dan daudu ba kuma yau zan nuna miki cewa ke karaman yar iska ce yau ko ni ko ke a gidan nan wallahi kina gaba gabana ina gaban ki to bismillah mun zuba shege ka fasa dole ku yi mamakin zuwan mu to magaji Allah ya bashi lafiya yanzu kwakwalwarsa ta dawo daidai wai ku tsaya ma tukuna daman gaya muku aka ku kaɗai kuka iya bariki to mu zuba da ni da ku wala shege ka fasa magaji in Allah ya da ka dawo daidai baby ya dai baby kuma kamar yaya ke ba na son karuwanci ba Allah ka ciki ba mutane waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magaji mu je <laughs> baby zan maka kuka fa baby <laughs> Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Assalamu alaikum al'ummar faɗin duniya baki ɗaya. Sunana Muktar Sa'id Tahir. mai cibiyar sassauci islamic medicine alhamdulillah bi ni'imati alhamdulillah bi karamati dukkanin wani mai fama da cuta kowane iri ne ya zo sassauci islamic medicine domin ya samu sassauci akan kuɗin magani akwai masu fama da cutar hiv to ku. wannan magani da kuke gani mallakin cibiyar sassauci islamic medicine mallakin cibiyar sassauci islamic medicine ne magani ne na cutar hiv dukkanin mai fama da cutar hiv ko da a ce da ita aka haife shi ko ta iska aka tura masa ko ta hanyar saduwa ya same ta ko shekara nawa ta yi a jikinsa idan muka ba shi maganin cikin wata biyu zai amfani da ita ya rabu da cutar gaba daya da izinin lahi wannan magani da kuke gani maganin cutar istimina'i ne maganin cutar istimina'i ne ma'ana masturbation masu yin wasa da al'aura shin kun san illolin da yake haifarwa a jikin dan adam kuwa idan ka kana fama da kankancewar gaba ko saurin inzali ko fitar farin ruwa ko kaikayi a jiki bayan kayi wanka ko kuma ka je kana ta fama da jinya kala kala ka rasa gane menene ka je asibitin kayi nan kayi nan ka rasa gane menene to wannan magani da kuke gani shine maganin matsala ma'ana istimina'i idan muka hada maka shi zaka rabu da cutar istimina'i kwata-kwata a jikinka bi izinin lahi akwai masu fama da cututtuka iri daban-daban kala-kala insha Allahu idan ka zo cibiyar sassauci Islamic Medicine za mu ba ku maganin cuta kowane iri ne cuta tun daga tsakar ka har zuwa tafin sawu sassauci Islamic Medicine ta tanadar muku da maganinta cibiyar sassauci tana cikin garin Kano ne Maimuna Shopping Complex kan titin Zoo Road saman Bene shago mai namba 36 sa'an nan muna tura sakon maganinmu a ko ina a faɗin duniyan nan ko ina kake za mu tura maka sakon maganinmu cikin awa 24 zai iske ka insha Allah. ma sai daure bangaren makirci ku sani wannan sai daure bangaren zalunci ku sani laura ta kulle ai da auren daure gwara auren tartalle ba ta tsoron kowa kun ji halayen daure ba ta shayin kowa ga ɗabi'a sai daure makirci kun daure laure ba ga yan waje ba har gida da makotan kulle wanga a ce kun ji ya kun daure ki shirgi don wata ran ayo kwatance na kike daure ki nutsu don wata ran in ke uwa ce kin ji daure wace hanya ce za ki gane duniya laure haba gauri ki daure menene waye hakan daure daure kin zama kura daure kin na damusa kin addabuwa kowa kin ga komai ke kika hasasa